بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد أنقوى وإن ذا صور عليهم لكم كلمه a daidai wannan lokaci ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta bakwai cikin jerin karatu da muka sa masa suna bal na tsarifu bil haƙi alal batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al wayl mimma tasifun karkanin dan shi'a da yake cewa na tsokane shi saboda na bugu masa waya ya zauna ya karatu na awa ɗaya da minti arba'in da shida da sakon daya. to shine nake mayar masa da amsa kuma ban gushe ba kusan kowace halka ina faɗa cewa in shi'a ba ina nufin jahilan cikinsu ba malaman cikinsu Allah ya shiryar da jahilan cikinsu wanda suka tashi su karatu ina tausaya ma in shi'a ta yadda malamanku amana ma ta nakali wajen nakalto maganar wasu ba su da shi kamar yadda malaminku ya yi a maganan al'imamun zahabi kuma zan zo in tabbatar a munasabar maganar shekul islam ibn To amma sai ya zaɓi cewa sai dai in yi raddi shi ya saurara in ji kuma ya raddi wannan usulubi ne na malamin ku matsoraci kamalul haidari wanda shi ma da ina ganin kamar yana da insafi amma yanzu ta bayyana gare ni wato irin abinda na gabanku suke da shi na cin amana wajen naƙalto maganar wani shi ma haka yake da shi kuma haka kuka koya kuma kuna son tabbatar muku da wannan zan iya tabbatar muku a halƙoƙi da dama da yayi kuma ban yi mamaki ba ta yadda dama ku a wajen ku ya halatta ku yi wa mutum ƙarya in dai ƙaryar za ta ba ku dama ku rubuta aƙidarsa da haka wanda duk zai saurare ni in ya ji na karanto wani abu a littafin shi'a zan iya ƙoƙari na wajen yi musu adalci abinda suka faɗa in tabbatar abinda ba su faɗa ba in Allah ya da ba zan jingina musu shi ba kuma inda zan faɗi wani abu wanda za ta bayyana daga baya bai tabbata a littafinsu ba bai daga cikin aƙida ta yin taƙiya sannan bai daga cikin aƙida ta in yi wa mutum ƙarya hakan ya halatta zan fito in tabbatar da cewa abin da na yi kuskure ne zan kuma yi. a nukta ta gaba da za mu tashi a kanta matsalar da ya fara ɗaukowa a awa ɗaya da minti kusan uku zuwa hudu ita ce matsalar zagin sahabbai ko cewa sahabbai sun yi rida amma bari mu je shi. ويقول قلت وانت تنزلون تتوالى وتنزل يرجع كيف فقال الرسول في عمل الله وكمل في الشرط الله يدف في الشرط يتأيى قال الله يتأمس وينبه لهم الله سلطه ku shafi ɓangaren kawo kan da hannaye wa kana hannu da ga masta da ba kai da ba ko amma ba da wani gwamnati sai ga shi da annan da shi da amma sai da da zuwa da ka ka ba ne da wani gwamnati so annan gwamnati mun ya ji wani ya ce in shi ya kuma zai ta hafi ko wai suna cewa da shi ne da wallahi ba a cewa da shi ne za ku ji cewa a nan farko ya ce mun ce suna zagin sahabbai mun ce 'yan shi'a sun ce sahabbai sun yi ridda ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi ba sa zagin sahabbai ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi sahabbai ba su ce sun yi ridda ba amma kuma mai saurare ya kiyaye da kyau abin da zai biyo ba za ku ga yana kokarin dukkan hadisan da zai da ya tabbatar din cewa sahabban kuma sun yi ridda ne sannan maganar da na kawo na kumaini da ya faɗa wanda ba ni na faɗa ba yasir habib shi ya faɗi cewa kamalul haidari ba munsifi ba ne wato ba mai adalci ba ne shi saboda ya zagina na aisha kamalul haidari ya taso masa ya ce masa hashish ya ce yusuf al-baharani da kumaini wannan mutumin yana kallon su a matsayin mujtahidai a shi'a amma ai suna zagin na aisha haka ban sani ba kuma maganan nan ya kawo da shafi da komai a cikin kitabun tsahara na kumaini bayan da ya zagina na aisha ban sani ba shin kamalul haidari ƙari ya yi ma kumaini a littafin ya ƙirƙiro ya ce ya faɗa bai faɗa ba ko ku ya tabbata kumainin ya zagi matar annabi muhammad da raguwar sahabbai idan kumaini ya zagi sahabban annabi ya zagi matar annabi har ya fito da lafazi ya faɗa yake wa in kanu akbasa wato sun fi datti wajen gara dattin alade da dattin kare da dattin nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka malam lawan Shu'aibu yana rantsuwa ko malam bashir lawan yana cewa ba sa zagin sahabbai amma mu jira tukunna mu ji me zai faɗa. Ban mai da mutuwa muke abin da muke faɗi dangane da sahabbai cewa dukkan su ɗan aljanna ne wani ina da shi wai ba sa cewa ga baki ɗayan sahabbai sun yi ridda to za ku je a cikin maganganun shi kafin mu gama wannan bayanan da ya yi za ka ji yana ta ƙoƙarin wajen faɗar adadin sahabban da ake saɓani a shi a sun yi ridda ce ishtihadi ne sama abin da ya tabbata adadin waɗanda suka tabbata a musulunci a wajen ku ba na tsammanin sun kai cikin hannu so biyu wato shekara 23 har annabi ya bar duniya wanda suka rage a addini a aqidar ku ashabatul muntajibin da kuke faɗa sahabbai muntajibin mun san ko waye muntajibin din da kuke ainihin wato nufi sannan da kace ba kwa zagin sahabbai ba wai maganar zagi ba a a da la'anta shine addinin ku jiya na yi magana akan abin da ya shafi a ah, miftahul jinan sannan na yi magana akan nurul ashi'ina kuma don Allah idan yana da shi mu haɗu kawai in ja masa layi in ce ma mutane bayanin me suke nufi da waɗannan guraren cikin littafinsu bari mu ci gaba da shi. wani ya yana nan a cikin da hayarin da da cewa akwai da wannan da da yi da da وآل بل في كتاب الرقاق باب كالأرض أقل في تنبيه أمانا دعوه كأني ثم دعوني مدن شبه تجيب بيرد كمان الجديد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وحيد حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنه تجاوزنا علي ناس من أصحاب الخوضة وصمت يستحقين بس جنبر فانين أعجبك حتى عرفتهم لما ما كنت بل أتمنى في أي صحابة الأولى صعيت منه كيف أنت جنب في يبعني رمضان من مكة يسمى تسمى حتى عرفتهم أنت لا يمكن لا تنسى يتأكد به فأقول فيمكن الأذهان وإن قطع بيناني فيقول يمكن لا تدري ما أحدثوا بعدك إذا أصاب برأسك الصعبة الله يتدرى دواما فيما بلغ قولي وسند أنفر بن سعد قال قال النبي إني فرقكم على الأرض ذنجرا ذنجرا جيب عدم إجراء وإجدافا من مر عليه شيء أنك ما جاء الأرض والذي يدعو بعدين بيشا ومن كذب لن يجمع أبدا وانت ما يشاء بطيئا جبش يظهر أبدا لا يردن علي أقوام أعرفون أعرفوني وكنت ما أضاف دون كما ما يكون في التفكير sahabbai sun mai yawon da kwayo a gidan tsakanin na da a waya ta gaba wanda ke zo wanda ta dubu su da ɗari biyar da tamanin da hudu shi kuma haka ya ce kala hajji buhari fasan ni min mun amanu min ya ayyahin yadda lokacin da yake an kai ko ta hadisi na amman da Allah ya yi da fasala haka ne kuma yi ta mun sahabi haka kan da ta dan dan sa'ad من أبي أطلال تقول لي ما أنت عنده الله أعلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله خضري يقول أنا يرى أكاد أبوك إلا خضر لسنجده هو هو يزيد بها ما يقول الله يجنك آل كما مرة وهو يزيد بها فلتقل عمل الجسر فإنهم منهم جاء من أحد عن أصابته فقلت أقول ده كمان الستات فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد الكرم بأنهم أيضا ما حدثت إلى لا ينكر فأقول سحقا سحقا لمن بدل لمن غير بعدي بغدا في نسوق من بدل الكرام عنه يقول بالمنطقة وقال إلى عباد سوقا بغدا أشوف ابن عباد يقول الرواية ta بل أبو هريرة يقول أن أبو هريرة أنه كان يخبط cewa abu da ya kasance yana ba da labari annan wasu suna za su zama wa da wa'alihi ta'ala annan ya ce yari da alayya yawon kiyama wa hasin min al-sahabi jama'a daga sahabbai na za su gangare su samu marana al-kiyama fa yuzunna an al-hawdi a kore su kamar mutum ba irin ruwa irin ba ke bari su sun zo suna shan ruwa sai a samu wani su kore su duk da ba a kore su da mutum fa a kuma da yana da sahan in ci Allah ji da sabon ko kwari in ka la in ka rasa bin ma aka da su ba da kalmar rajjar da wannan mutum ya ce mun ce ba a nan sun yarda maganar abin suwaye suka yi rajjar da ire-iren wannan wannan istihadi ne istihadi ne ba za ka iya cewa adadi ba mutane yawa suna fata ra'ayin ne adadi ka za ne suka yi malaman kuma shaure yanzu zuwa yadda muke yi wa daga niki duk wani imani da maganganu na zawuri da mutanen da ba a gani ma malaman ku na yanzu ba su imani da maganganun da malaman da suke yi ba saboda malaman ku sun fahimci a asaha ta da'awa ba za su iya kare abin ba tamam baka yadda sahabban sun yi ridda ba mai na kokarin kawo wa'annan hadisan ɗaya kenan na biyu maganar da kake cewa ku ba dukkan sahabi bane a wajen ku yake dan aljanna mun kuma dukkan wanda ya tabbata sahabi da ma'anar istilahin da muke faɗa ba da ma'anar istilahin ku ba dan aljanna ne kuma yana jiran ka gama zan don ka amsa zai kama da yadda cewa wani da kuma ka rubuta da lokacin gwamnatin sa'uliya sun yi da cikin rikicin da wasu a wani saboda saboda rikicin ya ba ba. gwamnatin ya fara samun da yan shi'a saboda ta zai zama da yawa daga cikin alamun shi'a da suke karkashin gwamnatin Saboriya suna suka ɗau bayan dogon mai da bakin da haka ba ma la'akari da yin wannan bakin da tsakanin su duk sanda ya shiga ciki ya da cikin malaman na shi'a ya da cikin malaman sunna duk ya kace ba wani malamin sunna a duniya da yake fitowa ya ce wa sayyidina ali kafiri ne ko ya ce wa abubakar ah, hassan ko al'imam husaini kafiri ne in ka ga wannan to abu ne da ya kalafa ma aƙidar mu littattafan ahli sunna cike suke da nuna kauna da duk wanda ya fito gidan annabi amma idan ka ce malamin ku na baya ne ina so ka ban amsa akan maganar da kuma ne ya faɗa shi malamin ku na baya ne ko malami ne na wannan zamanin shine abin da nake so da haka mutumin da yake saurare na yi la'akari da abubuwa kamar haka kalmar sahabi da yi amfani da ita na farko kalmar sahabi a yare na larabci tana da ma'ana sannan a istilahi na malaman shari'a tana da ma'ana kamar yadda kowane ɓangare na ilimi a duniya sai ka samu kalma ga yadda take a tsantsagwarin harshe ga kuma yadda take a terminology nasu ga abin da suke nufi da ita in sun faɗe ta zan ɗauki wasu misalai zan bayar da su da hausa wasu da larabci zan bayar da su don mai saurari ya gane abin da nake nufi yanzu a nan ƙasar da idan aka ce jaka ɗaya kowa ya san cewa ɗari biyu shi ake nufi jaka ɗaya amma yanzu galibi in ka samu istilahin yan zamani yanzu in suka ce maka jaka ɗaya to dubu ɗaya suke nufi ba wancan istilahin na da ba ba shi suke nufi ba da jaka ɗaya so sannan yanzu idan ka ce goro a wato ƙwarya duk bahaushi ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake fafewa amfani da shi amma a istilahi da ka tafi ‘yan goro ko yadda aka yi sai da azara da sakkwatanci suna ce masa kwangi za ka samu in sun ce ƙwariya ba ƙwariyar da ka sani a gida ba ba ita suke magana ba a istilahinsu suna nufin wani adadi na goro ya kai kaza ko azaran shi ne ƙwariya kaga ga yadda kalmar take lugatan a tsantsa gwaran larabci ga kuma yadda take istilahan to haka a shari'a kaman ainihin wato alqur'ani asali ana nufin duk wani abu da ake karantawa da aka tara amma malamai sun ce maka ƙur'ani ba waccan ma'anar ta suke nufi ba suna nufin cewa wato wato shine suna nufin ƙur'ani shine wato abin da ya tattare maganan Allah subhanahu wata'ala da haka zaka ga suna da ta'arifin da suke nufi cewa huwa kalamun lahi ta'ala shine maganan Allah wanda ya saukar wa da annabi Muhammad wanda aka ciranto shi ta hanyar jama'a zuwa jama'ar da al'adance ba zai yi su ƙarya ba sannan kuma mu'jiza ne alqur'ani sannan wanda aka rubuta shi a fallayen takardu aka bautar da mu da karanta shi daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas wannan shine alqur'ani na kawo wannan ne don mai saurari ya fahimci kalmar sahabi tana da ma'ana a tsantsagwaren zunzurutun larabci sannan tana da ma'ana a tsantsagwaren wajen malaman shari'a sun haddade mai suke nufi da sahabi da haka suka ce as-sahabi lokacin nisbatan ila sahib nisba ne zuwa ga sahib aboki walahu fil lugha a lugha yana da ma'anin taduru hawla al-mulazamatu wal inqiyad Wata take kewayawa a ce in an ce wane sahibin wane ne ana nufin akwai mulazama lizimtar juna da kuma jawuwa zuwa ga wani wannan ya zo a cikin lisanul arab na ibn manzur a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sha tara wannan a yare na larabci kenan duk wanda ka lizimta ka jawo zuwa gare shi ko zamani bai haɗa ku ba ana ce masa sahabi shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana cewa fa inna lil ladina zalamu dhunubun misla ashabi dhunubihim fala yasta'jilun da haka zaka ga ana cewa ashabul imam shafi'i wato sahabban al-imam shafi'i wanda suke bin mazhabar shi ko da ko zamani bai hada su tare da shi ba ana cewa ashabul imam malik wato waɗanda suke bin mazhabar imam malik ko da zamani bai hada su da al-imam malik din ba shi ma ya sani haka za a ce sahabban wane ko da ko zamani bai haɗa su ba amma malami sun haddade cewa mai suke nufi da sahabi shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wanda ya haɗu da annabi mu'minan bihi sannan ya imani da annabi wa mata alal islam sannan kuma ya mutu akan musulunci ka haɗu da shi ɗaya na biyu kai imani da shi in ka haɗu da shi ba kai imani da shi ba babu maganar suhubantaka shi yasa za mu samu wayanda annabi ya rayu da su a madina sun haɗu da annabi amma da ba su yi imani ba da nassan ƙur'ani ba a kiransu sahabbai ko da sun yi da'awar imani munafikai ake kiransu munafiki kuma daban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban da haka zamu ga wajen ba su kariya ba wai ni yanzu ni ne na fara ba Allah subhanahu wata'ala ne da kanshi da aka fara zagin sahabbai ba su kariya Allah ya ce wa idza qila lahum in an ce wa su munafikai aminu kama amana nasu ku zo ku imani kamar yadda mutane suka yi imani mutane a nan wajen ana nufin su ne sahabban qalu sai munafikan nan su ce annu'minu kama amana sufaha'u ya za mu imani kamar yadda wawaye suka yi imani suna nufin sahabbai Allah sai ce ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun su dai din su ne wawaye wato ala innahum hum as walakin la alamu, sai ba basu san cewa su wawayen bane Don haka munafiki daban sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban ayoyi a cikin alkur'ani sun ce mana ishara wajen nuna mana cewa munafikai daban sannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban wanda su kuma abin da suke kokarin sai sun nuna shine munafikai da sahabbai duka ainihin wato tafiyar su daya da haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya raba ya ce alamtar ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka ga mutanen da suka jibinci wasu mutane da Allah ya fushi da su ba su ne yahudu sai ce ma hum minkum su ba sa cikin ku kenan ba sa cikin mu'mine wala minhum kuma kai tsaye ba su tafi cikin wa'incan ba wa ya na alal kadhibi kuma za su zo suna rantsuwa da Allah akan ƙarya wahum ya'lamun kuma suna sane shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace a gaba yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ranar da Allah zai tara munafikai ga baki ne za su rantsi da Allah gaban sa kamar yadda anan duniya suke muku rantsuwa wa yahsabuna annahum ala shay Allah yace ala innahum ala wato yahsabuna annahum ala shay sai ce ala innahum humul kadhibun wa'annan su ne makareta da haka yanzu idan muna magana muka ce sahabi wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan imani ko da ya yi wani aikin laifi na ridda in ƙarshen rayuwarsa ya dawo ya gyara kafin ya mutu ana ce masa ainihin wato sahabi domin ana lura da mai wane ya cika ne ba da mai ainihin wato abin nan ba al'ibaratu bil khawatim sai dai babban matsalar shine su a gurin su fa dukkan sahabban nan dan ya tabbatar matsalar nan akwai ta shesa kaji yana cewa su malaman su na da don malaman ku na da da suka rubuta wayannan abubuwan kun gane cewa kuskure suka yi ai ku ya kamata ku ɗauki abin na farko ku gyara na biyu idan malaman ku na da kure suka yi dan me ya zamanto kasashen shi'a suke ci gaba da wayancin bugan littattafan na tsinuwa da cewa sahabban annabi sun yi ridda suna yadawa to wannan shine abin da ya tabbata cikin al'isaba na ibn hajar a shafi na goma kuma irin wannan ta'arifin da na kawo haka abdullahi al-mamaqani ya faɗa a cikin littafin shi miqyasul hidaya a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ɗaya ya faɗi cewa masu ta haƙiƙi sun tabbatar da wannan don mutum ya gaskata ne ya fahimci kalmar sahabi hatta a ƙur'ani ba ta zuwa da ma'ana ɗaya akan ce wato as-sahib a ƙur'ani ko sahib wanda jam'insa shine ashab da ma'anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wan najmi idha hawa sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa yanzu nan ma dalla sahibukum wa ma gawa da Allah ya faɗa ai ba muna nufin wannan sahabin muke magana ba shi kanshi annaban nan Allah ya kira ce masa ma dalla sahibukum abokinku ba da waccan ma'anan ba na wanda ya imani da annabin ya haɗu da shi ya mutu akan imani ba shi ake nufi ba sannan Allah ya ƙara faɗa musu ya ce wa ma sahibukum bi majanun abokinku ba mahaukaci bane kaga ba wannan sahabin muke magana ba sannan haka Allah ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin sannan Allah ta'ala ya faɗa yake kul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa thulatha wa masna wa furada thumma tatafakkaru sai ma bi sahibikum min jinna wannan abokin naku ba mahaukaci ba ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan akan ce sahib da ma'anan abubakar siddiqu wanda babu mahalukin da isa duk duniya ba za ta iya ɗaukar wata ma'ana ba wacce ba wannan ba wacce Allah madaukakin sarki ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani yasnaini idh kuma fil gadi ya yaqulu li sahibihi la tahzan sanda ya ce wa abokinsa kada kai bakin ciki lallai Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu shi yasa habbu sai cikin alburda yake cewa fasiriku fil gari wasaddiqu lam yarima ga gaskiya a cikin kogo shine annabi Muhammad ga mai gaskata gaskiyar shine Abubakar Siddiqu wa hum yaquluna ma fil gari min alimi amma abin mamaki ɗaya daga cikin malaman su Yasir Habib sai shi ya fito yana faɗa cewa wannan ayar ma tabbatarwa take cewa sayyidina abubakar wato kwata-kwata bai taɓa yin imani ba wannan ayar tabbatarwa cewa take yi kwata-kwata sayyidina abubakar bai taɓa yin ainihin wato imani ba kamar yadda shi yasir habib yake ainihin wato faɗa da haka insha Allah zan yi ƙoƙari in je kan bidiyon nasa za mu ji abin da yake faɗa na cewa kwata-kwata sai na abubakar tana tabbatar da wannan ayar cewa kwata-kwata ko imani ma bai ba abu na uku akan ce a sahib da ma'anin al'aku ɗan uwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo magana ashabul janna har yazo inda ce wa na lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa na nafara sannan ƙur'ani yakan ce sahib da ma'anin zauja mata ya fi ba zai kusama wata wal'abdi an na ya kunu lahu waladun walamta kullahu sahiba wa kalaka kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim sannan Allah ta'ala ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sannan Allah ya ce yau mai furru al-mar'u min akhihi hadi yaje inda yake wa sahibatihi wa akhihi har inda Allah madaukakin sarki ya siyo mai furru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sai yace wa sahibatihi wa banihi sannan yace wa sahibatihi wa akhihi cikin suratul ma'arij dukkanin yana nufin shine azzauja mata kaga ba wancan istilahin ba da muka kawo wanda ya imani da annabi ya mutu sannan kuma ya haɗu da annabi sannan ƙur'ani yakan ci as-sahib da ma'anan as-sakin wanda yake zaune a waje Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha sai ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ashabul janna da ma'anan sakinul janna shi yasa Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar wanda suke zauna a wuta za su kila wanda suke zaune a aljanna an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa addana mu'addanun bainahum alla anatullahi 'ala adh-dhalimin sannan akan ce as-sahib da ma'anan al-qawm Allah ya ce matara aljama'a al-jama'ani qala ashabu Musa ashabu Musa da ma'anan ƙaumin Musa inna da mudrakun sannan akan ce as-sahib da ma'anan al wanda ke tsara abu Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru har zuwa ƙarshen aya wa ma ja'alna ashaban nar nan wajen da ma'anan khazin wanda yake tsaron wuta da aka kalman sahabi ko sahib ko ashab hatta a ƙur'ani kalima ce wacce take mustarika ba ma'ana ɗaya take ɗauka ba saboda ba za ka iya zuwa kai mana tahaddidi ba Na naka istilahin kai kuma ka ɗora mana kai ka ce dole sai ya mana ainihin wato hukunci wanda ku na san a gurin ku da munafukan da sahabbai duk hukunci ɗaya kuke ba su in dai mutum ya rayu da annabi ko ya yi imani ko bai yi imani ba kuna ba shi hukuncin sahabi wannan ba shi muke nufi ba shi yasa al-allama ibnu abdul barri yake faɗa yace ajma ahlul haqq min al wanda suka san gaskiya daga cikin musulmi sun yi ijma'i sai yace hum ahlus sunnati wal jama'a ala annahum kulluhum udulun akan cewa sahabban annabi dukkan su adalai ne wannan ya zo a mujalladi na ɗaya shafi na takwas to anan wajen suna juyawa cewa za a ce sahabban annabi dukkan su adalai ne har sukan ɗauko ta arifin da mai wato tufatul Hukamin ya ce wal adilu man bulka ba'ira wa yadda ifi galibi saga'ira wannan ta'arifi ne na kotu amma ta'arifin adili wanda ya shafi sahabban annabi duk mutumin da yake yana da hasanatu galabat ala sayyi'atihi wannan adili ne abinda ba a so a rayuwar mutum ya zama yana da ayyuka marasa kyan da sun fi aikinsa mai kyau yawa ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba shafi na bakwai mujalladi na daya yace ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jami'a ahli sunna sun ittifaki akan cewa ga baki ɗin sahabban annabi udulun walam yukhalif zalika illa shuzuzun min al-mubtadi'a sai wasu shuzuz wanda suka fita daban daga cikin yan bid'a wanda a ciki akwai ainihin wato shi'a to maganar da yake faɗa cewa mun ce sahabban annabi yan aljanna ne duka ai eh wannan ita ce aqidar mu gayar abin abinda zaka faɗa ka ce sahabi ya kuskure ko to ka ka faɗa ka ce yayi wannan kuskuren zai hana shi ya zama daga cikin ainihin wato ‘yan aljanna ne ba wani sahabi don ya kuskure da zai hana shi zama daga cikin ainihin wato ‘yan aljanna babu wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama don ya kuskure da zai hana shi zama daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama mu tafi dalilai daga cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na farko Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai bau naka ta haka shajara lokacin da suka yi maka mubaya karkashin bishiya dan suna cewa is a wancan lokacin ne to bayan ya yarda da su shi Allah daga baya ya warware ne sai ya ce fa'alima ma fi qulubihim shi Allah da ya ce ya yadda da su ya san abin da ke cikin zuciyarsu munafunci ko akasin haka ya Allah zai ce ya san abin da ke cikin zukatan mutane ko ku zo ku ce akasin haka da haka yace fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan ƙariba. sannan Allah ya ƙara tafiya aya ta gabe ce idja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya fa anzala Allahu hu, ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taƙawa. Allah ya lazimta wa sahabbai kalma ta tsoron Allah wa kanu ahqqa biha kuma su suka cancance ta wa ahliha kuma su ne ma'abuta ita wa kana Allahu bi kulli shay'in alima sannan ina so mai saurari ya lura da yadda muke sardin kawo ayoyi da hadisai da ƙawa'id wajen kare abin da muke kai na aƙida da yadda in ɗan shi a yanzu tarihi da tatsuniya yake ɗaukowa ya kawo shattana akwai nisa baina wan tsakanin wanda zai kawo dalilai na littafin Allah da sunnar annabi don kare aƙida shi da wanda zai zo ya kawo tatsuniya sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa alamu annafikum rasulullah la yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la anittum ku sani a cikinku akwai manzan Allah da a ce duk abinda kuka kawo wa annabi yake muku biyayya akan shi ya biye muku da kun sha wahala sai ya ce walakin Allah habbaba ilaikum al-iman sai da Allah ya so muku imani daya Allah ya so wasu habban imani a zuciyarsu wa zayyanahu kuma ya kawata imanin fi qulubikum a cikin zukatanku sahabbai Allah ke magana da su Allah ya so muku imani sannan ya kawata imanin a cikin zuciyarku sannan wa karaha ilaykum al-kufra ya yi muku kafirci wal fusuqa wal isyan da fasikanci da sa wanda ku a gurin ku al-kufra shine Abubakar haka yazo cikin tafsirul qummi al-fusuqa shine Umar al-isyan shine Usman Allah sai ce ulaika humur rashidun sannan sai ce fadlan minallahi wa ni'ima, wallahu alimun hakim sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tafiya yace na Amadu, wanda suka yi imani Abubakar Umar Usman suna ciki wa hajaru suka yi hijira Abubakar Umar Usman suna ciki wanda suna ɗauko hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa suna kokarin nuna cewa akwai sahabban da ba dan Allah suka ainihin wato hijira ba da makamantansu wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga Abubakar Umar Usman suna ciki na awau wa'inda suka tattaro wa'incan da suka hijirin suka ba su masauki wa nasaru ula'ika humul mu'minuna haƙa suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake lallai su ne wa'inda suke da imani na gaskiya duk wani mutum a duniya in ba sahabi bane to imaninsa ba a ce masa ula'ika humul mu'minuna haƙa. lahum magfiratun wa rizqun karim dan su ne awau din wa nasaru mu'ansar ha'amanu wa hajaru wa jahadu muhajir da haka ban sani ba kamar yadda zan kawo maganin Jafaru Sadiq ko al-Imam Ali Zain al-Abidina malam yana daga cikin waɗanda suke awo wa nasaru ko bai cikin to gayar abin da zaka faɗa duk abin da zaka fa kawo na shubha ka ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ka kawo amma daga ƙarshe duk wani laifi da sahabi zai yi bai fita daga ɗayan biyu laifin ko ya yi ma Allah ko ya ma annabi idan laifin annabi yawa ba daidai ba yana da mawkifi in laifin Allah ya yi ma yana da mawkifi kafin ku ɗan a ku fito yanzu ku ce sahabi ka za sahabi ka na. Allah subhanahu Ta'ala shi ya fara faɗa wa duk duniya a cikin littafinsa mafi tsarki cewa mutanen nan sun yi kara, sun yi kara na kuskure su amma da suka yi daga ƙarshe mai matsayinsu muna sane da cewa a yakin uhudu annabi ya ɗauki mutum hamsin ya ɗora ya kawo abdullahi bin jubai ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a mu kada wanda ya sauko da aka zo aka fara yaƙi suka ga nasara ta sauka ganima ta sauka sai mutum arba'in suka sauko sai aka bin mutum goma a ciki wannan matsalar ta ja da musulmi ana kashe su suna kashewa sai aka dawo ana kashe su da su suke kora sai aka dawo ana kore su Allah da zai faɗa abin da ya faru a suratu Ali Imran sai da yace wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi istahsunuhum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafare da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka rauni wa tanaza'atum fil amr kuka yi jayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce wa asaitu kun saba Allah ne ya faɗa da kanshi yace sun saba min ba da arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima anan ma suna kawo shuba sai sai ai gashi Allah ne yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah eh da gaske ne cikin sako wanda yake son ganima cikin sako wanda ba wansa da ganima to kuma ka faɗa min wani dan adam yanzu a rayuwar nan ta duniya wanda zai ce bai san kuɗi kai ba nan muka kawo malaman ku barayi bane suna satar kuɗin mutane da kudin da sunan kuma ce in ka isa ka kawo mana inda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mun wani amma kai ya halatta gare ka ku ci kuɗin mutane barayi da sunan sata da sunan kuma malaman ku na shi'a amma ku shi kenan ku daidai ne wannan to Allah ne ya faɗa ya ce wa asaito sun saba kama kaddara ko me suka a wajen min ba da ma arakum ma tuhibbu bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima sai ya ce sun masarafa kuma anhu sannan sai ya juye da kafare a kanku da kuke korawa sai aka dawo na korar ku da kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku sai ce liyabu taliyakum dan ya jarraba ku na farko a cikin liyabu taliyakum dan ya jarraba ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa Allah in yana son mutane zai jarrabe su idan Allah ya jarrabe ka wani lokaci da musiba ko dai ta zama kankarin laifinka ko Allah ya daga darajar ita sai ya ci wala kada afa an kum ni Allah ni kuka wa laifi kuma na yafe muku to ka kaddara ma dabin da zaka ce sun yi na laifi Allah kafin ka ce sun yi ya riga ka faɗa sun yi sai ce ya yafe musu dan ka gane laifin da suka yi a saba umarnin annabi a Uhudu lalata alaƙar su ta Allah da imani wasu ya ce wallahu zufar min alal mu'minin Allah kuma ma'abutun falala ne ga masu imani sai ya ce zufar min alal mu'minin ko kuma kai kuma abin kake ƙoƙarin tabbatarwa sun yi ridda yanzu ba dukkansu bane yan aljanna laifin da suka yi wannan bai hana su zama yan aljanna sannan Allah ya tsara tafiya yake cewa innal ladina tawallaw minkum wanda suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jama'an ranar da ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu aka buga inna mastazallahum ash-shaytanu shaytan ne yasa suka darje bi ba'di maka kasabu saboda sashin abin da suka yi na kuskure Allah ya ƙara fito ya ce wala qad afa anhu ni Allah ni saka wa laifin kuma na yafi inna Allaha ghafurur rahim ko inna Allaha ghafurul halim Allah mai gafara ne sannan mai hakuri ne wanda yake yana da dauriya kuma ka kawo duk laifin da za ka kawo laifin bai fita daga ɗayan biyu ko laifin an sahabin yi wa Allah ko ya yi annabi kuma zan zo in faɗa maka idan laifin Allah aka yi wa in annabi aka yi wa mai matsayin shi sannan mu sake ɗaukan yaƙin hunaini Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce yace kuma nasarakumullahu Allah ya taimake ku kaga ba yadda za a yi in kafire ne kamar yadda ku shi a kuke faɗa Allah ya taimake su fi na kasira a gurare da yawa amma wa hune ne, ku tana ranar yakin ne. iz a'jabatkum kasaratkum lokacin da yawan ku ya burge ku kuka yi jiji da shi wannan alfaharin da yawa ba abu bane wanda yake da kyau amma Allah yake falam tukun ankum shay'an yawan naku bi amfana muku wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa duk yadda take da faɗi sai da tai muku kunci thumma wallaytum mudbirin sannan kuka gudu gudu a wajen yaki laifi ne da nassan qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi hallazina amanu idan laqitum allazina kafaru zahafan fala izin al-adbar illa يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ba باء بغضب من الله Allah ne ya faɗa ya ce in mutum ya gudu ya dawo da fushin Allah kuma shi ya faɗa a nan ya ce sun mawallaitun mudbiri amma da ya faɗa haka sai ya ce sun ma'anzalar lahu sakinatahu sannan Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi akan annabinsa sannan wa alal mu'minina kenan wannan abin da ya faru na kuskuren da suka yi a wajen yaƙi na jiji da kai jiji da kai da alfahari da yawan su ya janyo suka gudu a wajen yaƙi bai bata alaƙar su da Allah ta imani ba sannan yace wa anzala junudan lam tarawha wa addaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin wannan shine jaza sakamakon kafirai yaƙin uhudu din nan da aka gama lokacin da sahabbai suke ganin cewa sun shiga matsala sun yi ba daidai ba sun ja an kashe mutum saba'in saboda saba umarnin annabi kowa hankalinsa ya tashi a wannan lokacin ne Allah ya ce wa annabi fa bima rahmatin min Allah saboda rahama da tausayi da jin kai daga gurin Allah ne yasa kake tausasa masa hakan nan wala kunta faddan galizal qalbi da annabi yana da kaushin zuciya yana da kaushin hali da ɗabi'a Allah ya ce lan faddu min hawli da sahabbai kowa ya watsi ya baka guri sai ce masa fa'afu anhum kai annabi idan kai suka wa laifi ka yafe musu kuma na kalubalance shi duk abin da yake ganin wani sahabi yayi na ba daidai ma wallahi bai fita daga ɗayan biyu in kai ka kai suka taɓa to ka ce musu baka yafi ba a ji gaban Allah ku tsaya ku shari'a da su amma in laifin Allah sakawa ko annabi wa? to shi annabi wannan umarni ne daga gurin Allah Allah ya dora masa kuma malamai suna ce al'amru umarni yaktadil wujub yana hukuntar da wajibi yace fa'afu anhum sayafi musu daya kuma ka ɗauko duk da zaka faɗa ka cewa ne yayi na rantsi da Allah ba zai fita daga ko dai na farko annabi ya saba ba to annabi Allah ya yi masa umarni yake fa'afu anhu sai annabi ka yafe musu na biyu laifin ko a samu Allah yawa shi dai Allah na farko ya yafe tukunna sannan ya ce daga lahu kuma ka nemi Allah subhanahu ala ya yafe musu me kuke tsammani jama'a mutumin da idan ya yi laifin laifin ko dai yayi ma Allah ko yayi ma annabi shi annabin tun kafin ma a yi masa laifin Allah ya ɗora masa ya ce ya yafe shi kuma Allah da aka yi wa ya ɗora ma wanda zai nemo wa mutanen nan gafara su ne sahabu shi ne annabin nan babban matsalar 'yan shi'a in yadda da ƙur'ani yadda ta haƙiƙani kamar yadda zan zo in tabbatar da wannan sai dai kawai yadda da tarihi da tatsuniya amma wallahi duk mutumin da ya yadda da ƙur'ani yadda ta gaskiya babu yadda za a yi tuhuman sahabbai irin tuhumar da shi suke musu sannan Allah ya ce wa shawuruhum fil amri ka dinga kiransu kana shawara da su cikin al'amuranka idan ya taso wannan fa bayan sun yi wancan kuskure ne sai Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah ta mutawakkilin in yansurukum Allah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum ba wanda zai nasara akan ku wa in kuma idan Allah ya tabar da ku bai taimake ku ba wa man zal ladhi yansurukum min ba'di wa waye wanda zai taimake ku bayan Allah subhanahu wata'ala wannan shine kuma duk na kalubalanci duk wani dan shi'a a duniya in dai da Hausa yake magana ya ɗauko duk laifin da yake ganin sahabi ya yi bai fita daga ɗayan biyu ko sahabin ya yi ma'alla laifin ko sahabin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laifin idan ko laifin Allah ya yi ma ko annabi yawa ba kai fato ba ka da mudakala a ciki shi Allah ya faɗi ya ce sun yi laifi kuma ya ce ya yafe musu sannan ya ɗora annabi in shi suka wa laifi shi Allah annabi ya nema ya yafe musu sannan annabin in shi suka wa to shi annabin ya fi musu ya kamata ya zama to shi shi'a yana da bakin magana ne akan laifin sahabi in laifin shi ɗai a yawa in ku ka san laifin Allah ya yi ma ku annabi yawa to matsalar ba ta ba ce matsalar ba ta ba ce to wannan shiga hurumin Allah subhanahu wata'ala ne sannan maganar da yake faɗa yake cewa muna cewa 'yan aljanna ne da gaske 'yan aljanna ne ai ba mu muka ce ba Allah subhanahu wata'ala ne yace saboda kamar yadda na faɗa zai ce ne ai gabaki ɗaya ai wani ya yi kada ya yi na san suna datse ayar da ke cikin suratu sab'i da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ko suratu fatir yace sun ma'aura sanar kitabar lazina safaina min ibadina sannan muka gadar da littafi daga cikin bayanmu wanda muka zaɓa su iyanan suke ɗaya sai ce waɗanda aka zaɓa ka gadar musu da littafi su ne a imma to ci gaban ayin shi yasa za ka ba wata aya da ɗan shi'a zai janyo a matsayin hujja sai ta koma musiba akan shi kuma galibi ba sa iya janyo cikakkiyar aya a matsayin dalilin su sai dai rabin aya kamar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa tahirakum tsahira? ba aya bane rabin aya ne yayi ko ma bai kai rabin aya ba kamar inna ma anta munzir wa likulli qawmin had ba aya bane rabin aya ne kaman alyoma yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ba aya bane cikakki haka dalilan sa suke to haka nan ayar zaka ji suna cewa Allah ya zaba in ma ya ga dan musul litafi amma iyanan suke tsaya ma awrasnal kitaba alladhina safaina min ibadina shi gaban ayar sai Allah ya ce fa minhum zalimun li a cikin bayin da Allah ya ga wa da littafi akwai zalimun li wa minhum daga cikin su akwai muqtasidun wanda yake tsakatsakiya mun san cewa al-islamu akwai muna da mataki guda uku a addini akwai al-islamu akwai al-imanu sannan akwai al-ihsan da haka wannan ayar ita take dacewa da wancan hadisi wa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda yake mataki na al-islamu wa minhum muqtasidun akwai wanda yake mataki na al-imanu wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a ciki akwai wanda yake mataki ya kai na al'insanu sai ya ce wato dalika huwa alfadlul kabir wannan falala ce wacce take babba sai ce jannatu adnin aljanna ta zama yuhallawnaha wanda za su shige ta fiha min asawir min da'abin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha hari shi yasa muka yi magana da wani nake cewa idan yana ganin cewa ƙarƙarin abin da zai ce ce wasu sahabbai sun yi zalunci ko to dama Allah ya faɗa ya ce fa minhum zalimul sakin wanda ya gadan wa littafin ɗaya kenan sannan na biyu ai ba mutuncin su ya kamata ya fara tabuwa ba Ga shi ka karanta Qur'ani Allah ya ce wa annabi Adam wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh kuma yace da yace shikenan kuma da bakin sa yazo yace rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana yanzu wannan abin da yayi ka isa an ji lahira ka ce annabi adam ba zai shiga aljanna ba in ka ce ya tuba sai mu ce to ka kawo mana sahabin da ya samu wata matsala ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai tuba ba ka kawo babu to wannan da haka zamu ga Allah yana faɗa mana ya yace allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajahadu fi sabilillahi sannan suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul kuma in muna maganar sahabbai yanzu farko tukun nafa a wajen yan shi'a mutanen ma da suka rayu da annabi abubakar da umar wayanda su ne na kusa da shi a rayuwa ta barzaku ba su tsira ma to kan mutane su ɗauka cewa wai akwai wani sahabi da zai tsira babu sai Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum ubangiji su yana musu bishara bi rahmatin min ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da rahama wacce ita ce aljanna din sannan wa ridwanin da kuma yarda Allah wajen jannatin lahum fiha na'imun da aljanna wacce za su dawwama a cikin ta khalidina fiha abada inna Allah huwa ajrun azim wannan sahabbai ne da haka maganan wai sahabbai ɗan aljanna ne ba ita ake ba a su sahabbai fa tun kafin su bar duniya sun samu abin da ya mafi aljanna girma da nassin ƙur'ani Allah ya ce wa'adallahu almu'minina wal yayi wa masu imani maza da masu imani mata alƙawari jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha sai ya ce wa masakin tayyibatin fi jannati ad sai ya ce wa ridwanun min Allah akbar yarda Allah da sahabbai suka samu yafi girma zalika huwa al-fawz al-azim wannan ita ce rabo mai girma to kar wani ina suka samu yadda Allah ka tafi cikin ƙur'anin har wa yau za ka samu ba wasu mutane a doron duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa musu ya ce wasabi ƙulal awwaluna magabata na farko sai ya ce minal muhajiri na muhajir wanda suna cewa minal muhajiri ne daga cikin muhajir wannan fassarar kuskure ce minal muhajiri na a nan wajen ba min ba ce wacce take zuwa don te bayanin jinsi min ce wacce take zuwa don ta yi bayanin ainihin wato abin da ya shafi a babin bace wacce take zuwa don ta bayani na tabi'i ce da take zuwa dan ta bayanin ainihin wato jinsi wannan shine wasabiqun Auwalu na magabata na farko min muhajirin dukkan jinsin waɗanda suka hijira dan suna cewa min ai Allah ya ce sashi kuma wasu mutanen ba haka suke yin fassara min da ma'anan sashi a'a min tana zuwa da ma'ana ta kai guda 22 kamar yadda a shekara biyu da ta wuce na tattauna a cikin tafsiri a cikin suratun nisa'i da haka min anan wajen binci da take zuwa ce bayanin jinsi kamar yadda Allah ya faɗa yake ce mana wa man yuti illaha wa rasula wanda ya Allah ya bi manzon Allah sai ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima sai ce minan nabina zaka ce daga cikin annabawa ne idan ka ce minan nabi na ka ce daga cikin annabawa sabon da fassarar ka zai bayar daga cikin annaba ko wanda Allah ya musu nema ko wanda Allah bai musu nema wanda mun san babu wani annabi da Allah bai masa nema wannan mince da suke zuwa ta bayanin jinsi kamar yadda ya ce alimul ghaibi masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai ce illa man irtada min rasulin sai wanda ya rabe shi kakkace daga cikin manzanni a'a manzanni na Allah subhanahu wata'ala kawai jinsi ne to haka nan wasabiquna al-awwaluna min minin muhajirin wal ansar sai yace walladina tabauhu bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin ta tahta hal anharu sai yace khalidina fiha abada zalika al-fawz A nan anan wajen akwai wani abu da ake ce masa wato matsala wacce take da alaƙa da balaga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci aljanna a Qur'ani yana cewa ta jirimin ta ta al'anhar ya fi guri su talatin a cikin alƙur'ani tun daga suratul baƙara aya ta ɗaya da ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati an da lahum jannatin ta jirimin ta ta sannan aya ta biyu allah maɗaukacin sarki ya ka yi ƙara faɗa ya ce a yawaddu ahadukum an ta kuna lahu jannatin min nakhilin wa a'anabin ta jirimin ta ta haka ya zo kula a unabbikum bi khairin min lil من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار اما أولنا ايه تقري سوره التوبه اوجه دي سما ده 30 لنا باب عند الله يكاو جنات يكاو تحت سي يكاو من سي wannan mai dalili sai ما suka ce saboda يسكتي nuna maka kai dan shi'a duk wani mutum a duniya wanda ba sahabi bane na annabi Muhammad to aljannarsa babu tabbas aljannarsu ce kaɗai take da tabbas kafin annabi ya bar duniya aka faɗe ta su suna da tabbas shi sa tasu da aka bai buƙatar sai an ce min tafiya, aka ce kawai wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu wannan ne. da haka wannan nukta din tana da muhimmanci ban gama ta ba Ali bin Abi Talib kamar yadda ya zo cikin Nahjul Balagha khutba ta 97 yake cewa laqad ra'aytu ashaba rasulillahi fama ra'a ahadan minkum yushbihu na ga sahabban annabi yace cikin ku yanzu ban ga wani wanda ya kama da su ba laqad kanu yusbihuna shu'san gubara sukan kwana ko su ayi gari gashi sun yi bizo sun yi kura wa qad batu sujjadan wa qiyama sukan kwana suna ma Allah subhanahu wata'ala sujjada suna tsayuwar dare kinaya na sallah yurawihuna jibahum wa junubahum wa yaqifuna ala mithl al-jamri min dhikri haka suka horar da jikinsu da goshinsu sukan tsaya in suna tsaye akan sallah yake kaman suna tsaye akan garwashin wuta saboda tunanin makomarsu yace ka anna baina a'yunihim rukabil mi'az min tul ya yace kai ka ce goshinsu kamar gwiwar akuya ne saboda tsawon sujjadar da suke da shi idan zakarullaha idan suka ambaci Allah hamalat a'yunuhum wa madu idan su takan cika da hawaye sannan wa madu kama yamilu shadr yawm ar-rihil asif sannan haka zaka ga suna girgiza kamar yadda girgiz bishiya take girgizawa a wuni mai tsananin iska saboda jin tsoron Allah wayancin sahabbai da kuke faɗa alimun tajabina wanda ba soce mutum uku zuwa goma ba kuna nufin cewa dukkan su wa'annan sahabban su kaɗai yake mai irin wannan yabon magana ta ƙarshe ita ce wacce ta zo cikin littafin kashfin gumma na al'irbili shi ne a mujalladi na biyu shafi na saba'in da takwas yake faɗa al'imamin rabi wato yana faɗa ɗaya daga cikin al'imamin rabi yana faɗa wanda al'imamin rabi mun san al'imamin hassan a ali bin abi talib hassan sai da na hassan na biyu allah ƙara masa yadda na uku shine Hassan na hudu al-Imam Izzuddin al-Abidin to ya ruwaito a cikin wannan littafin cewa ja ilayhi nafarun min min al-Iraq wasu mutane sun zo daga Iraki فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان wa الله عنهم a wata ruwayan fadakaru a wata fanalu suka zagi abubakar da umar da usman falamma farahu min kalamihim lokacin da suka gama maganar su qala sai shi Aliyu zain abidi ne yake faɗa yake ce musu alatu tukhbiruni ku bani labari antumul muhajiruna al-awwaluna dan Allah ku da kuka zo kuke taba mutuncin Abubakar da Umar da Usman kuna cikin muhajir na farko allazina ukhrijoo min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki Allah suka taimaki annabi suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sunan ulaika humus sadiqun qalu la suka ce gaskiya ba ma ciki qalu qalu la sai ce to qala fa antum alladhina tabawwa'u ad-dara kuna wa'inda kuka zaunar da gidajenku wal imana saboda masu imani min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قالوا لا قال سيتي أما أنتم أما قولنا فقد تبرأتم من أهل من أن تكونوا من أهل هذين الفريقين يتي مصر فقد تبرأتم أن تكونوا من أهل هذين الفريقين كوكم بورنتا باكوا تكون بانغارا مهاجر باكوا تكون بانغارا أنصار kuma yanzu wani ɗan shi'a ne ke cikin ɓangaren muhajir ko ansar sai ya ce wa ana ashadu annakum lastum min alladhina qala Allahu fihi kuma ni na shaida ba kwa daga cikin waɗanda Allah ya ce walladhina yaquluna rabbana ighfir lana qala Allahu fihim yaquluna rabbana ighfir lana wanda suke ce Allah ka gafarta mana sannan ka gafarta ma ƴan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to in baka cikin muhajir baka cikin ansa, baka cikin wallazina tabauhum bi ihsani kamar yadda ya faɗa shi yasa su ma yake masu ukhruju anni ku tashi ku bani guri fa Allah Allahu bikum kada Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka to yanzu mun sha faɗa muka ce duniya ta kasu gida biyar dan shi'a sai ya duba sai ya ga a wani bangare yake al-imam na hudu ya faɗi bangare na ɗaya ya faɗi muhajir ba ka ciki ansar ka ciki to sai kai ka duba wanda kake da awar shi'anci kana cikin waɗanda wanda suka riga ka zuwa lahira da imanin nan addu'a kake musu da fatan alheri ko tsine musu kake da kulla musu shari da kokarin kullun kwakulo aibin su zaka yi sai yace to in baka cikin wannan to wallahi tallahi dole ko mutum ya samu kansa cikin ɗayan biyu abinda Allah ya faɗa alamtar ilil ladina nafaqu baka ga waɗanda suka yi munafiki ba dama tan munafikai yan uwan kafire ne yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab suna faɗa ma yan uwansu kafirai ahli alkitab yanzu na bar majal ga mai sauraro tun daga Najeriya ya duba ya gani yanzu a duk cikin kungiyoyin addini na Najeriya suwa suka fi alaƙa da arna da kafire ƙud da ƙud sannan haka a mataki na duniya na bar ma kanka kai kanka hukunci da haka ko ka zama muhajir an rufe wannan kofar ko an sa ko ka zama cikin wallazina taba'uhum bi isani kana kan aqidar da suke kai da neman musu uzuri da yi musu gafaran neman musu gafaran Allah in baka ciki to dole sai an same ka cikin munafikai daga nan kuma sai alaka da arna wanda kuma wannan shine abin da ya bayyana ga idan mutane yanzu ko a Najeriya wanda gashi nan mutane na kallo ta yadda idan lahadi wasu tarurruka musulmi da sunan musulmi suna haduwa a coci suna harkoki da arna a ido kiri-kiri ana gani shi ma ba mu sanyo shi za mu fara ganinsa da alkibban nan ba da wannan timeman rawanin ya balla a coci tun da dama ƙarshen abin da abin zai cike kenan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana mutuncinmu yan uwa su jira za mu tattauna a gaba halka abin da ya shafi matsala ta abin da ya shafi riddan sahabban annabi da ya kawo sai mu ba shi amsa akan ta wa bi hadal qadri kifaya wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh